takaitaccen tarihin rayuwa da gwarmadi da aka sha to duk su ne so za mu so mu ji sunanka cikakken suna to salamu alaikum jama'a masoya na duniya suna na dan azumi baba cibiyar ɗan wurasa tsohon marubucin littattafai wanda yanzu kuma ake kira na da kamai awon igiya a arewa 24 shirin daɗin kowa wasa falon girki to ni dai an haife ni a shaɗe 'yan gurasa a cikin birnin kano a dalar lokal gamba haka kuma na ɗan tattaɓa abubuwa dai wanda suke a rayuwa ake matashi shine na yi makaranta allo a wajen malam idi daga nan na wuce na je wajen malam ma'azin aliyu makwarari wanda duk karatun allo na yi ana sai kuma karatun ilimi makarantar soro na yi a wajen malam musa ce da yan gurasa daga nan na koma kuma gurin abokina ya zama kuma malami na shine malam iro yan muruci to bangaren sana'o'i na yi sana'o'i iri daban-daban tun ina karami dai na yi wa mahaifiyata tallan kayan girki misali tattasai tumatir albasa mahaifina dan koli ne na yi mishi tallan soso sabulu irin na da kasuwar sabon gari tun tana buru sannan na koma hannun yayana muhammadu wanda muka kasuwanci da shi a sabuwar kasuwa ta kofar mai a cikin birnin kano wanda daga nan ne kuma na koma hannun yayana aliyu shi kuma muka zauna a kantin kwari da shi to a kantin kwarin ne kuma allah ya juyinsa na shiga makarantar yaƙi da jahilci ta shahuci ta bar dama da waki baban ladi sadatima allah ya ji kansa a nan na ɗan taɓa karatu na zamani daga nan kuma allah ya abin albarka na zama marubuci daga harkar rubutu ne kuma da muka ga matasa sun ɗan yawaita sai muka tsallaka kuma muka kirkiri masana'antar fim wato wadda ake kira kanywood a yanzu to daga dai harkar littafi muka samar da wannan masana'anta wanda take da dimbin jama'a wanda yanzu ga shi akalla a ƙasar matasa da dama sun samu ayyukan yi wannan shi ne ɗan takaitaccen labari na da kuma tarihi na kuma ba san da so ku samu ba ya zancen iyali a ina da mata na guda uku ina da na guda goma sha hudu masu banda waɗanda suka rasu so yanzu a iya cewa kusan yanzu na ji ka ce cikin bayananka kusan tsohon marubuci yanzu mun iya cewa kamar ka ajiye rubutu kenan a ban ajiye rubutu ba har ina yin rubutu in aji kuma a yanzu zancen da ake ma akwai littattafai na guda bakwai da izinin Allah rabbi ta'ala suna nan tafi akan hanya wanda nake so su fito da sabon salo da sabon salo kuma na kasuwanci so yanzu ka a katsina ko za mu so mu ji dalilin ka garin katsina eh to taro ne na marubuta wanda aka saba yi kuma duk lokacin da za a yi su sa'adatu yusuf a su bilki yusuf sukan kira wani kuma su profesa su dakta da abokan arziki ne irin su dan juma katsina wanda shi wannan tun muna harkar rubutu ake ta gwagwarmaya da shi Ga sha Allah ya kawo wannan lokaci dai ana tare to duk abin da za su yi dai gaskiya ba sa ajiye ba sa manta da zumunci sukan kira wani kuma Inda Allah ya sa wani abin bai girma ba na kan zo kuma na halarci tare gaskiya ina ce zan gaya ma adadin su wallahi sai dai in yi kuskure domin na sha rubuta littattafai ma in saka sunan waɗansu na ga mutum yana da san yanayin rubutu misali kuma ba ala ya mashi baiwar rubutun ba na kan rubuta labari in saka sunansa cikin tarin littattafan da kan rubuta ko akwai wani wanda ka fi so wanda hagu ba fi ka fi sai shi sosai ne to da za ka ba da misali da shi har gaba akwai littafi na rikicin duniya wannan littafin ina alfahari da shi amma a yanzu a waɗanda za su fito dinnan yanzu da akwai zakarar gwajin dafi wanda shi ne cikamakin littattafai na wanda na fi shi ne ilimi kwanso ne. to da kashi wani fa wani abu wannan sako Kuto gana. Fahimtar shan sunan 'dan azumi baba ya yi shora a shekarun baya. wanda ba a ganin fuskar shi sai yayi daga baya cikin shirin daɗin kowa ya zama sunan ya bayyana aka san wani da azumi baba. kafin shirin daɗin kowa shi akwai fina-finai da ka hidda fuskar ka da ka taka wani rawa a ciki to ni dai kamar yadda na gaya muku marubuci ne ni na zama marubucin fina-finai na zo na zama producer kuma na zama darakta kuma na ina fitowa a fina-finai amma tsanni-tsanni nake fitowa ba gaba ɗaya ba to ban tashi samun kaina a cikin a jarumai da suke fitowa a fim sai a cikin daɗin kowa wanda a sakamakon waɗansu yara ne wanda suka taso a ƙarƙashina allah ya ba su dama suka ga ya kamata tun da damar ta samu su ma su taimaka mun da akwai mustapha wanda ake cewa mr india da akwai musa iya eh, musa turufa da akwai kuma a t balarabe da akwai zuwaira marubuciya ce da akwai a to suna ya shige fauziya d suleiman da su ɗari da su mali kuma liman don marubuta ne kamar kuma liman mun yi rubutu tare da shi amma su fauziya suka faɗa min su ce aikin suna yara yayyansu suke karanta musu mu na ce zan musu godiya sun su ce ai ba su bayi mun komai ba a irin gudunmawa da na baya to waɗannan su ne ƙashin bayan fitowa ta a cikin fim kuma sun ba ni dama ingantacciya na taka rawa iri daban-daban domin rol ɗin da aka bani jama'a suka ce ya dace ne shi ne da talauci na <laughs> san ba kowa ne yake zai fitowa a talauci kowa ne zai yake sha babbar riga ya meye <laughs> to amma ni makasudin rike rol ɗin talauci ba don komai ba saboda nuna wa talakawa cewa yayin da ka tsanci kanka a cikin masifa ta talauci da rashi to abinda za ka fara ɗaukowa ka rike addu'a da bin Allah ka zama kuma mai haƙuri idan matanka suka taso maka masu haƙuri yiwa ce kamar yadda muka ta faɗi tashi da adam <laughs> har dai tura ta kai ne duk da talauci na na ya kamata na kula da ita to daga ƙarshe kuma Allah ya min kyauta da kyautar da lafiya <laughs> wacce nake ce mata kar aljanna gaskiya ne an zo ana ma waka ana waka kai kaga sai da kashi wani sako gare ke ga masoya to masoya na na duniya baki ɗaya maza da mata manya da yara mm. ina godiya Allah ya saka da alheri Allah ya daɗa zumunci Allah ya sa gama da duniya lafiya amin amin sosai har da ku masu Allah ya yi da ku gida lafiya